Assalamu alaikum rahmatullah masu kallon barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci. To gafata mala ana bayani akan abin da ya shafi a mustahabai muna batun mustahabi ne a cire riga haka kuma ta ƙasa tare da izinin magada kamar yadda aka bayani. Yawwa. To kamar yadda muka faɗa mustahabai din suna da yawa la iyaka za mu faɗi abubuwan da suka samu kawai mm. wanda suke muhimmai saboda ba komai ne wala Allah za a iya ɗabbaka shi ba mm. amma dai ya danganta wani lokacin ɗabbaka wasu daga wani wajen zuwa wani wajen eh. yanayin inda ake rayuwa da sauransu haka ne to daga cikin dai ɗin Shi mm. shine cewa shi wanda zai yi wankan shi wankan ya zamanto cewa duk in ya zo wanke kai din nan da wuya ya mm-hmm. wanke so uku in ya zo wanke tsagin dama mm. ya wanke so uku da ruwan magarya yauwa mana yadda yake wanke ɗin ya wanke so ɗaya mm. biyu uku da ruwa oh, da magarya ruwan magarya ɗin nan ai zai kasa jikin so uku ko eh. to in ya zo wanke kai zai iya wanke ya so ɗaya shi kenan da ruwan magarya amma an san samu ne wanke shi so uku mustahabi mm, ne haka ne ma'ana da ruwan magarya sai zama na mustahabi an yi so uku an yi so uku haka ne da ruwan kafur so uku da ruwan mai kyau shi ruwa zalla so uku kaga wanka tara kenan wanka tara kenan yauwa sannan kuma shi ainihin lokacin da ake wa mutum wanka din mm. ana son ya zama a hankali ana taba lankwasa hannu misali za a lankwasa hannu a lankwasa a hankali mhm. za a daga kafa a daga a ringa masa sannu sannu kamar jariri kamar jariri in ana masa wanka kaga za a ringa masa sannu sannu ana bin sa mhm. hankali to shi ma ana so wacce kamar sanda ya zo duniyar ka kamar sanda ya zo duniya a bi shi a hankali a shi a hankali wato wani al'amari na musulunci in ka kalla mm. sai ga cewa ha? Ah, to ai famali jirhin bi yitin ilamu mm. ko ba haka ba ne shi ai to yanzu mutumin da ya mutu in ka ji ma ciwo ciwo wani raɗaɗi zai ji amma akwai wani abu ruwayoyi sun tabbatar mana mutuwan nan fa ba an ƙare ba ne ba fana'i ba ne mm. yanzu dai ya yi intikali ne ya ciru daga rayuwar duniya ya koma rayuwar barzaku kafin a tashi kiyama mm. don haka aka nuna mana har sallama in aka yi wa mamaci mm. yana ji har sallama yana ji mm. abin da aka katange shi ba zai iya ainihin magana da ku ba sauran mutane mm. saboda shi yanzu a rayuwar duniya nan da yake ciki kan a zare mm. rai din wannan mu'amalar da yake da ita ta duniya ita ce ba zai iya ba mm. shi ne muke ga waɗannan wanda suke ca ba za a ziyarci annabi ba saboda saboda su suna cewa wal iyadu billahi annabi gawa ce a cikin kabari har daga cikin malaman malamansa yana nuna sandarsa yana cewa wai wannan sandarsa tasa ta fi amfani gare shi akan annabi mm-hmm. wai yana ganin cewa shi yanzu sandan nan tasa idan maciji ya zo, zai iya rafke shi da sanda amma annabi da yake kwance a cikin kabari yana cewa ba shi da wani amfani a tare da shi na ce masa annabi sallallahu alaihi wa sallama hmm. ba ma annabi ba mace in ya mutu ai ba wai ya kare bane. Mm. akwai ruwayoyi da ayoyi da yake ba mahallin abin ba ne akwai kuma musamman ruwayoyi musamman da suka tabbatar annabi sallallahu mm. alaihi wa sallama da ma dukkan annabawa mm. da muminai idan sun mutu mm. to suna ji kuma ana in kai musu sallama suna amsawa da haka mun je kabarin annabi mun ce assalamu alaika ya rasulallah annabi yana ji kuma yana amsa mana sallama yana nan kamar yadda yake mm. da alfarmarsa yana ji yana lokacin da kafin ya bar duniya dinnan hakanan yanzu da ya koma ga allah tabaraka wa ta'ala yana jin mu kuma yana kallon ayyukanmu ba mm-hmm. ku li'amalu allah ya ce fasayar allahu amalakum wa rasuluhu wal hmm. mu'minuna yaushe aka gaya mana aka ce sai annabi Allah ya ce mana ku yi aiki hmm. Allah ya ce ka gaya musu ku yi aiki hmm. Allah zai ga ayyukanku annabi zai ga ayyukan ku kuma muminai za su ga ku yaushe ne Allah zai ga ayyuka jiya a da jiya da yau da gobe Allah yana kalla ayyukanmu yaushe ne annabi zai ga ayyukanmu jiya da jiya da yau da gobe annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kallon ayyukanmu mm. wannan aya mutsalaka ba ta ce mana annabi ya mutu kenan gawa ne mushe ba kamar yadda suke nuna wal iyadu billahi to ala ayi halin kaga nan mamaci mm. me aka ce a ringa tankwara gabansa a hankali a hankali haka aka faɗa ka gani sannan ana so an zo wanke shi ɗin mm. ya zama na an ɓangaren dama eh. misali an zo wanke kai mm. to ana so a fara wanke ɗan ɓangaren dama tsagin dama sai a wanke tsagin sa na hagu shi mm. kansa ɗin haka ake so ka gani to musahaban suna da yawa ƙware eh. kamar yadda muka faɗa duk da yadda aka samu dama sannan an gama sai a aikata idan an game masa wanka ɗin kafin a mm. je a maganar salin kafa ne da waya ana so kuma tsane jikinsa a samu ɗan. Mm. matsa ne ko wani abin na tsantsane jikinsa kafin a kai ga salin kafa yauwa kafin a kai ga salin kafa ne mhm. sannan kuma ana so da duk musu musahabi ne eh. ya zamanto cewa shi mamacin nan mm. in aka yi masa wanka na farko ko ah. kafin kowane wanka mm. a yi masa alwala. kai ka ce mutumin nan yana da rai mm. Allah wato hukunce-hukuncen nan suna mana mu'amala ga mamaci tamkar yana da rai tamkar yana da rai shine abin da muke ta faɗa mm. idan aka wanke ɓangarensa eh, eh, wato aka fare masa alwala eh. sai a yi masa wanka na farko an gama sai a ƙare masa alwala mm. sai a yi masa wanka na biyu mm. kafin na uku ma sai a ƙare masa alwala ai mu ai kaga mutum ai lokacin da yana da rai ai ana so ya ma ringa jaddada alwala ko kwarai da gaske zama ko nurun ala nur eh. ko da yaushe mutum yana da alwala ma mm. sai ya kara ma jaddada ya kara sabunta alwala haka ne shi zaka ga bayan Allah ko da yaushe suna kokarin su ce ma za su sabunta alwala mm. za a sabunta alwala eh. saboda menene ko da yaushe mutum ya kasance a cikin alwala kaga lokacin da ya mutu ma dama ba a sa shi a kabari lokacin wankan nan kaga yadda ake mustahabbi ne an so hmm. a zamanto ana masa alwala din sannan sai ya zamanto cewa kamar yadda muka faɗa shi mai wankan ya shagalta hmm. da ambatan Allah da istighfari hmm. wato kai yaje yana cikin yin wankan yana yi wata zance kuma daban a'a yana yin wankan yana wa mamaci wanka din yana istighfari mm-hmm. yana rabbi rabbi afwak mm-hmm. afwak mm-hmm. wannan wanda aka fi so ya faɗa kenan rabbi afwak afwak wato ya ubangiji muna neman afwaka muna neman afuwaka kaga muna neman afuwaka kamar yaya muna neman afuwaka kai wa mamacin nan mu ma kuma muna neman afuwaka kai mana da sauran musulmai Allah ya mana afuwa ko kuma akwai addu'a yake ce Allahumma hadha badanu abdikal mu'min wa qad akhrajta ruhahu min badani wa farraqta bainahu wa farraqta bainahuma fa'afwak fa'afwuka afuka wa ubangiji wannan jikin bawanka ne mumini ka fitar da ruhin daga jikinsa ka raba tsakanin wafarrakta huma ka raba tsakaninsu ka raba ruhi mm. da gangar jiki kamar da muke faɗi mutum shi ɗan adam mm. mutum da kake gani ba wai kawai mutum wannan gangan jiki ita ce mutum ba gangan jiki kake gani amma akwai abin da ya fi muhimmanci ita gangan jikin nan mm. idan mutum ya mutu za ta je ta riɓe ta yi tsutsa ta narke ta zama ƙasa ta zama babu ita ma shi wannan ruhi ɗin yana nan mm. me isa za ka ga ai mutum in ya mutu mm-hmm. in an soke shi ana ganin mamaci ne amma ruhi ɗin ruhi ɗin shi yake ji mm-hmm. shi yake jin zafin mm-hmm. ruhin nan shi yake jin zafi shi mm. yake jin ɗanɗano shi yake kaza to in ruhin ya bar jiki mm. kaga shi ne wannan ruhin yana nan mm. wannan ruhin ya shi ne intikalin da muka faɗa daga wani wata duniya zuwa wata rayuwar ta daban to don haka ita wannan addu'a shi ne za a yi Allahumma hadha badanu abdikal mu'min wa qad akhrajta ruhahu min badani wa farrakta bainahuma fa'afwaka afwak ko kuma fa'afwaka afwak ya ubangiji wannan jikin gangan jikin nan ta waye ta bawanka ne mumini ka cire ruhin daga gangan jikin ka raba tsakaninsu allah muna neman afuwarka allah muna neman afuwarka muna neman afuwarka gawa ga mm. shi mamacin nan da kuma mu kanmu da sauran al'umma ta musulmi Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa to Allah ya saka da alkhairi wannan kamar mustahabbai kenan da suka shafi shi wankan mamaci to abin da ya shafi makaruha ba akwai shi to shi ma akwai makaruhai din abubuwa da suke makaruhai ne a ainihin wato ba a so can mun faɗi abin da ake so mm. in an zo Na mm. haka yana da kyau yayin da ake yi wa mamaci wanka a mm. kula waɗannan mustahabbobi ɗin da sauransu mm. suna da fa'ida gare shi da kuma menene da mu kanmu na farko ibada muka yi za mu samu lada tunda sannan shi kuma ainihin wanda ya mutu ɗin mm. yana da buƙata a yi masa waɗannan abubuwa ɗin to daga cikin ainihin abubuwan da suke makaruhai shine cewa shi wanda yake yin wanka din nan yayin da yake yin wankan to ba a son ya ringa zaunar da mamaci din ya tashe shi zaune hmm. ta gaya mutum misali in mutum yana bacci hmm. aka ɗauko aka tashe shi zaune ai za ka ga kawai yana ta layi yana ta hmm. abin nan to kaga misali da za a ɗauko wa mutum hoto ko ɗan bidiyo haka ɗan kila a nuna masa kaga yadda kake ɗin nan da kana bacci wataƙila abokai da abokan wasa sai kaga ana ta ƙyalƙyar da ƙyaƙyaƙyaƙa ana ta dariya mm. abin bakin gani to kagan aka ɗaga mamaci irin haka aka mm. zaunar da shi ana abin sai kaga abin akwai nau'i wato kamar na rashin girmamawa da haka makaruhi ne mm. ya zamanto inda ba kuma wata larura ce eh. ta sa dole sai an yi haka ba mm. to wannan ba kare hanci da amma dai hakan nan makaruhi ne in za a iya masa wankan nan ba tare da an yi haka din ba to lalle sai a yi masa ba tare da na'am ba tare da an masa ba na'am sannan kuma daga ciki ana makaruhi ne mm. a aske masa gashinsa shi mamaci din makaruhi ne ko kuma na'am ko kuma a tsige irin gashin hammatarsa da sauransu ko a yanke masa gashin baki hmm. ko kuma a yanke masa farce kai aka ce ma a bar waɗannan abubuwan ma dai kawai kada a yi masa waɗannan abubuwan hmm. kada a yi masa a shi da gashinsa bashi da farcensa a bashi yadda ya cika din nan hmm, yadda ya bar kansa ka ba bashi a haka yadda yawwa ka gani don hmm. haka wannan zai zamanto cewa kaga an ce a bar shi wato wasu ma suna ganin kamar ya kai ma matakin na haramci hmm. kawai a bar shi kada a yi masa haka din shi ne abin da ya shafi kitso dangane da mace eh, to insha Allah za mu magana mm-hmm. a kan wannan abin nan din yauwa to kaga shine wannan mm-hmm. abubuwan abubuwan su ma makuruhai haidin suna da yawa amma abubuwan da muke bukata din mm. in dai ba ada muke faɗa dinnan in dai ba ada bukata mm. in dai ba a da bukata mm. to ba wata larura ta sa ba mm. to waɗannan abubuwan a basu ta mm. gani sannan shi ma makaruhi ne a yi musu wanka da ruwan da aka dafa shi da wuta ruwan da aka dumama shi mm-hmm. sai dai inda bukata haka da misali irin guraren da ake tsananin sanyi mm-hmm. ta yadda shi kansa mai wankan ba zai iya taɓa ruwan ba saboda tsananin sanyi eh. kaga to idan wannan hmm. <clears throat> idan wannan ne haka eh. to kaga babu babu matsala to wannan a takaice kenan za mu dan bashi haka dangane da ainihin abin da ya shafi makaruhai na yi wa mamaci wanka haka ne hmm. to kamar yadda muka sani kamar shi wanka na shari'a yadda aka yi bayani shi ma'ana aka ce wanka da iri ɗaya ne to shi asalin wankan za mu ga kamar ya rabu kashi biyu akwai tartibi akwai irtimasi kamar yadda aka yi bayani hmm. to shi ma ga mamaci wannan biyun suna iya hawa ko kuwa hmm. ya ake gani ya mai hukuncin abu shi wannan wanka din kamar yadda muka faɗa wankan janaba akwai irtimasi akwai tartibi bane ne irtimasi ko dai mutum ya zama lokaci guda karo guda hmm. yana cikin ruwa ya tsandama cikin ruwa yana cikin ruwa karo guda hmm. ko kuma ya kasance ko ya kasance a'a a'a wato a hankali a hankali ya shiga amma dai lokaci guda jikinsa gaba ɗaya ya nutse a cikin ruwa hmm. kaga wannan shine ake ce masa irtimasi eh. wannan a wani wankan kenan wankan janaba da sauransu amma shi wankan mamaci ba a haka ba eh ba za a yi masa irtimasi ba ba za a yi masa irtimasi mm-hmm. ba amma za a iya tsoma gaba misali mun ce a kasa jikin kashi uku mm. za a iya tsoma kan da wuya gaba ɗaya misali a cikin ruwan sai a cuccuɗa za a iya tsoma ɓarin jiki na dama gaba ɗaya a cuccuɗa mm-hmm. misali kaddara wani guri aka samu ana tafiya wani daji ne misali ta yadda babu ma muzubin da za a ɗebo da sauransu da wane ne mm. aka yi yanayi da yadda ta kama irin wannan mm. amma dai ba a irtimasi to dangane da kamar yadda aka ce shi mambaci ba a abin da ya shafi aski ko yanke farce to kama abubuwa na jikinsa ba ka irin kamar su zobe su wasu abubuwa da ya mutu da su a jikinsa a wannan wannan <laughs> eh. magada ne su kuma ayi to dole ne komai a ciccire shi yawa kaga su zobe su waye kaga ai wannan na magada ne ba na shi wani wannan na magada ne hmm. dan haka dukiya ce ta magada za a ciccire su akwai abin da ake ce masa wadda yake ba mu zo ba kan wajen maganar rabon gado eh. abin da ake ce masa habwa mm-hmm. za mu zo mai magana irin abubuwan da suka keɓanta ga mamaci waɗanda shi kaɗai yake amfani da su a rayuwarsa mm-hmm. wanda za mu zo kansu insha Allah na'am yawa mm. Allah ya saka da alkhairi mm. to waɗanne kamar mamata ne ya waje ba a yi musu wanka daga cikin waɗanda suka mutu misali akwai wanda yake banta su kawai za a yi wanka wasu ba za a yi ba ko ba. to kaga shi wanka din nan kamar yadda muke faɗa mana mutane bayani ne hukunci a makarantar ahalul bait iyalan mm. gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam gidan da yake fi buyutin azinallahu an turfa mm. gidan da Allah ya umarni mm. a girmama a ɗaukaka shi wannan gida na manzo sallallahu alaihi wa sallama mukhtalaful mala'ika mm. da mala'iku suke zuwa su dawo su je su dawo waɗannan in sun tafi wasu su zo eh. gidan wahayi waɗanda suka karɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne da muke faɗa mm. ne cewa shi a wannan makaranta ta ahalbeti eh. wasu mazhaban za ka ga kamar malikiya misali mm-hmm. suka ce sai idan sai idan ɗa mm. misali idan mutum ɗa aka haife shi mm. sai in ya faɗo da rayuwa da ya faɗo ya yi kuka yana da rai kenan sannan za a yi masa wanka amma a makarantar albeti shine cewa ɗa ko da ɓari ne eh. inda ya yi wata hudu hmm. inda ya yi wata hudu aka yi ɓarinsa to za a yi masa wanka inda ya kai wata hudu a ciki hmm. aka yi ɓarinsa to za a yi masa wanka kuma wankan guda uku irin wannan wannan wankan guda uku wajibi ne kuma ya masa wannan shine abin da yake a makarantar ahalul baiti beji. Hmm. don haka kagan mace hmm. namiji hmm. yaro babba mutum ta yi koda yana ciki amma ya yi samu wata hudu eh. aka yi barinsa to za a yi masa wanka wannan shine ne haka ne to kamar shahidai da ake magana wasu kamar a wasu mazhabobin shahidi ba wanke shana su ba shi da jininsa inda in ya tashi kamar yadda suke ba da fitawa cewa kamar hujja ce a wajensa a gaban Allah to ya al'amarin shahidi yake haka ne al'amarin shahidi shi ma al'amarin shahidi a nan muna iya ɗauka akwai nau'i guda biyu mm-hmm. waɗanda ba za a yi musu wanka ba daga ciki akwai shahidi shahidi menene shahidi mm. a nan muna da matsala na shahidi mm. guda biyu ko kuma muna da shahidi mm. nau'i guda biyu akwai shahidin da za a yi masa wanka amma akwai shahidin da ba za a yi masa wanka ba shahidin da ba za a yi masa wanka ba eh. shine shahidin da ana yaƙi wajen ɗaukaka kalmar Allah halattaccen yaƙi eh. ba irin waɗannan da suke zuwa ta'addanci su ɗau makamai kawai su su kashe wanda suka ga dama ba ba irin wannan muke magana ba yaƙi halattacce wanda ainihin marja'ai suka ba marja'i hakim shari'i ya ba da fatuwar ai wannan yaƙi misali na kare kai ne da sauransu a wannan yaƙi idan ya mutu a kashe mutum ya faɗi ya yi shahada a lokacin a lokacin ana yaƙin ransa ya fita ko kuma an ɗauke shi za a fita da shi daga wajen amma dai kafin a fita da shi ɗin ko ana towa da shi dai kawai karo guda ya mutu wannan shi ne ba za a yi masa wanka ba amma wanda bayan an ji masa ciwo ya je jinya har ma aka gama yakin sai daga baya ta sanadiyar ciwon ya mutu kaga shahidin ne eh. amma menene za a yi masa wanka za a yi masa linkafa ne kuma mm-hmm. amma shi wancan ba wanka ba da ne yauwa amma shi wancan ba za a yi masa wanka ba kuma ba za a sa mai linkafa ne ba za a sa mai kayansa sai za a binne shi da kayansa na jikinsa sai dai in ba kaya a jikin nasa ne mm-hmm. sai a sa masa linkafanin yauwa sannan akwai shahidi wanda ba a yaƙi ba ne mm-hmm. a a fitowa mutum ya je yana cikin ƙoƙarin taimakon addini ne kamar mm. fitowa misali muzahara ce ake mm. ta nuna abin addini mm. zanga-zangar lumana dinnan da za ka ga yawanci ana yi garuruwan musulmi sai aka kashe mutum kaga shahidi ne amma menene za a yi masa wanka shahidi ne ta fuskar wannan matsayi na shahada amma kasantuwar ba a filin yaƙi ba ne a'a ko kuma takakkiya aka yi aka zo aka kashe shi yana gidansa ne yana tafiya ne yana cikin gudanar da harkokinsa ne mm. kaga shahidi ne yana da wannan mataki makami mm. na shahada amma ba za a yi masa wanka ba amma za a yi masa wanka mm-hmm. kuma za a yi masa linkafa ne to sai kuma kashe wannan kaga bangaren shahidi kenan eh. akwai shahidin da za a yi mar wanka akwai shahidin da ba za a yi masa wanka ba to sai ta bangaren shi kuma wato eh, wanda aka wanda misali mukaddara akwai ƙasa mm. hukumata ta musulunci ce mm. ta ƙasar ana shari'a ne da addinin Allah eh. sai zamana ya aikata laifin da za a yi masa haddi na kisa mm. to kafin a kashe shi zai je wanka ya yi wanka da kansa mm-hmm. in yi wannan wanka din to sai a zo a azartar masa da hukunci wanka dai irin na shari'a eh, wanka irin amma kwaya ɗaya ba da kafur da abu yauwa zai na mm, ba da kafur ba da magarya ba ba da kafur ba da magarya ba wanka dai kawai na shari'a zai yi wanka idan yi wanka dinsa sai a zo sai a ainihin zartan masa da hukunci to mm. wannan kaga bayan an kashe shi ba za a yi masa ba za a yi masa wanka ba da haka da wancan shi saboda yayi wankan sa ko ya riga yayi wankan ta kwaya bai yi da kafin da ya riga haka hukunci <laughs> abin ai ga ba mutum ba shi ne zai zo yi wannan ba to ala'ayi halin mana aka kashe shi koda da jini wajen kisa da abin da sai abin da yawa shi ba za a yi masa wanka ba shi ne istithna'i na wannan waɗanda ake yi masa wanka don haka kaga kamar wancan ɗin misali shi shahidi wanda ba za a yi masa wanka ba da aka ko an taba shi bayan jikinsa ya yi sanyi kaga ba za a yi wanka ba ba za a yi wanka ba hmm. sannan shi ne dai a takaice hmm. wannan kaga kenan ta bangaren waɗanda ba a yi masu wanka kenan haka ne to misali kamar wanda allah ya kiyaye gobara ko konewa haka wanda taba jikin nasa a ce za a wanke za ka ga abin dai akwai yanayi na kila shi mai wankan da akalla da yadda a ce da ransa ba zai yi a wanke shi ba saboda zafi ko hmm. yanayi dai musamman na kuna din ko na wani mummunan ciwo haka wankan zai zama na akwai tayu wani bangare na jikin ma ya fita haka aka ce za a yi wanka din to ban san ya hukunci wannan yake ba to amma kafin mu je ga amsa din insha Allah da za a dan biyo mu da hutu na dan takaitaccen lokaci masu kallon mu a biyo mu da wannan insha Allah